an tsaye Allah a hankali da kuran na yaro kuran nan ta wa masauri na ga yamma kokowa ta yi gaggawa wala kokowa gaggawa ta yi yaro wa da kare ragon kaya masauri ya gasa ne ba ka ce ma wannan rago ba ya kare shi ba ya kare shi kai kai masauri bari a nuna ma wai mu ba mu gani ne ni ga shi nan ta waya ma nake gani bari ka gani an fi shi girma kai masaudu komai an fi shi yayan ka aka so a haɗu da shi yaro da ga wura uwa na rantse Allah da yayin shi muka son wa ka gani wa sauri kalla kai da kake gaddama ka gani ko yanzu za kirbe kyale shawa so ya dak wallahi ko yanzu ya kyale wa da wadanda aka ce mai ya tsaya ba gargaza shi ne